Ƙwararru a fannin ilimi sun nuna cewa gina irin wannan jami'a da za ta koya wa matasa yadda za su sarrafa abubuwan hawa musamman ma jiragen ƙasa abu ne mai alfanu a ƙasa kuma zai ba matasanmu damar dogaro da kansu. duk da cewa ana cikin wani yanayi na raguwar tattalin arziki a sakamakon bullar cutar coronavirus. Farfesa Sani Sambo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana cikin masu irin wannan tunanin. Na farko dai kamar da na sani jami'an yara suka karatu za su sami ilmi akan sufuri ta sama ta ƙasa ta ruwa da sauransu. To kin ga wannan na ɗaya ma ya taimaka wajen samun aikin yi za a rage zaman banza za a samu durobobi na ruwa na motoci na jiragen kasa na jiragen sama shi ma aiki ne yara za su karatu da sauransu ko bin bunƙasa to kin ga ai alhamdulillah to sai dai ga ɗaya cikin dattawan arewa dr usman bugaje yana ganin gina jami'ar tana da kyau amma dai gina ta a daura bai dace ba abin da kadai nake ganin hanzari ba gudu ba shine ba a daɗe ba aka ce za a yi babbar makaranta ta koyan sana'a da ake cewa polytechnic a daura a ce kuma ga wata jami'a za a sake kai ta wuri ɗaya ni ina ga idan gaskiya ake so babu adalci a ciki ina gudun kada wannan ya zama wani fadanci ne da bambadanci domin in ka ce za ka tara dukkan abu wuri ɗaya saboda kawai shugaban ƙasa ya fito daga wurin to ba kai sauran ƙasashen adalci ba shi kuwa rashin adalci ko yaya yake tasirinsa bai da kyau domin irin wannan bambadancin zai iya kashe jami'ar ma domin daga nan za a ce to wanda za a ɗauko ɗin masu sai da shugaban ƙasan yake so ba wai wanda ya cancanta ba to daga nan an riga an kashe jami'ar da aka gina da makudan kuɗaɗe saboda idan aka ci gaba da bambadancin to bayan za a yi jami'ar ta taka rawar da ake so ta taka. Amma ga jami'i a fannin ilimi bai ɗaya, Hassan Saddauna Hammayo yana ganin gina wannan jami'a yunkuri ne da ya dace kuma an yi shi ne a kan kari. A gani na yin wannan jami'ar a wannan lokaci a shi ne mafi ala wanda ma tunani na ya kamata a ce muna da irin wannan jami'ar kafin zuwa yau ba don kome ba mu a yankunan mu na arewa mun fi kowa irin sana'o'i da ya jibanci sufuri da makamantansu ko da ake faɗin cewar akwai rashin kuɗi ko makamantan wannan a daidai wannan lokaci wannan ba karya ba ne ko ma menene dai burin maje haji sallah. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya yi tsokaci yana cewa wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya maimakon buɗe wata jami'a a daura ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri wato institute of transport technology da take zaria me yasa ba za a inganta ta ba a ɗaukaka ta duk abin da ya kamata a zuba mata a sa a wurin da aka buɗe a daura chinese da aka ce za su buɗe wannan jami'a da kansu za su yi a kyauta za su yi an dai sake jefa mu cikin hawu la'i da mu da jikokinmu da 'ya'yanmu mun shiga kangin bauta bashi da shauransu wanda babu ranar da za a fita an yi shi ne kawai bisa son zuciya saboda waɗansu munafukai da son zuciyarsu da suke tattare da shi shugaban ƙasa suna son su faranta masa ko su kyautata masa kuma shi da muka san shi a sanin da muka masa inda a da ne ai kamata ya ce shi bai da ai wannan jami'a a daura ba wannan jami'a da kamfanin CCECC e ta ƙasar China ke ginawa a kyauta za ta laƙuma kuɗi har dalar Amurka miliyan hamsin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.